Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu gabatar da shirin nan na muleka iran za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah a kun shirin muna wannan safiya da fatan masu saurari za a kasance ta da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Radio Hausa BOH mai watsa shirye-shiryensa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran. na sanar ku cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana. Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Tawar da la'in lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da sanusi inuwa wunti. Labarun duniya mai karantawa suno suwunti da farko muhimman kanunsu. Babban kwamandan dakarun juyin halin musulunci na Iran ya bayyana cewa dukkanin makiya Iran sun shiga cikin fitinar da aka ruruta kan kasar ta Iran. jami'an tsaro a Morocco sun fara gudanar da farautar neman kama wani ɗan ƙasar da ake zargi da hannu a kashe ɗan ƙasar Faransa. sabon firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya tabbatar da batun shirin kulla alaƙa tsakanin isra'ila da ƙasar saudiya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Babban kwamandan dakarun kare juyin juhal musulunci na Iran ya bayyana cewa dukkanin makiya Iran sun shiga cikin fitinar da aka ruruta kan ƙasar ta Iran. manjo janaral Hussaini Salami babban kwamandan dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran ya jaddada cewar dukkanin makiya jamhuriyar musulunci ta Iran a duk faɗin duniya sun shiga cikin fitinar tayar da tarzoma a ƙasar Iran kuma tsoma bakinsu da gabatar da gagarumin gudumawarsu sun fito fili ƙarara. Janaral Salami ya ƙara da cewa ƙasashen Amurka, Birtaniya, Faransa, Saudiya da haramtacciyar ƙasar Isra'ila duk sun shiga cikin fitinar niyyar kalubalantar jamhuriyar musulunci ta iran ta hanyoyi daban-daban general salami yana mai jaddada cewa makiya sun gaskata karyar da suke yadawa sannan su ne farkon waɗanda karyar ta cutar sakamakon haka dole ne al'umma ta fahimci cewa lalle makiya suna da rauni fiye da yadda rauninsu ke bayyana shahararren ɗan kasuwa kuma tsohon gwamna a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya shelanta aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin ƙasar mose atumbi shahararren ɗan kasuwa kuma tsohon gwamna ya shelanta aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin ƙasar a zaben shugaban ƙasa a watan disamban shekara ta 2023 mai zuwa a sanarwar da ya fitar a jiya juma'a sanarwar tashi tana zuwa ce bayan sake bullar matsalar tashe-tashen hankula a gabashin kasar musamman bayan sake bullar gwabza fada a tsakanin kungiyar 'yan tawaye ta m23 da na kungiyoyin da suke dauke da makamai a yankin bayan shafe tsawon kwanaki goma kacal da samun kwanciyar hankali a yankin za a gudanar da zabukan shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki da kuma na larduna gami da na kananan hukumomi ne a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a watan disamban shekara ta 2023 kuma duk ɗan takarar da ya lashe zaben zai yi rantsuwar kama aiki ne a watan janairun shekara ta 2024 jami'an tsaron Maroko sun fara gudanar da farautar neman wani ɗan ƙasar da ake zargi da hannu a kashe ɗan ƙasar Faransa. Shafin labaran Africa News ya watsa labarin cewa ofishin babban lauyan gwamnati mai shigar da kara na kasar maroko ya sanar da fara gudanar da bincike a ranar alhamis da ta gabata kan neman kama wani mutum da ake zargi da hannu a aiwatar da kisan gilla kan wani dan kasar faransa mai yawon bude ido a kusa da birnin rabat fadar mulkin kasar majiyar ta kara da cewa mutumin da ake zargi da hannu a kisan gillar an taɓa kama shi a ranar litinin ɗin wannan mako kan zargin hannu a yin ruwan duwatsu kan 'yan ƙasar faransa masu yawon buɗe ido a yankin gabar tekun mole boselham da ke lardin kenitra kusa da birnin rabat fadar mulkin ƙasar sabon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya tabbatar da batun shirin kulla alaka tsakanin isra'ila da kasar saudiya a tattaunawarsa da gidan talabijin na al'arabiya mallakin kasar saudiya da harshen turanci sabon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya jaddada gaskiyar furucin karamin ministan harkokin wajen kasar saudiya adil ajubair a furucinsa da wata jaridar kasashen turai a 'yan kwanakin baya-bayan nan cewa nan kusa kaɗan ƙasarsa da haramtacciyar ƙasar isra'ila da su shelanta matakin ƙulla alaƙar jakadanci a tsakaninsu sai kuma gashi a jiya tanyahu ya tabbatar da batun benjamin netanyahu ya kara da cewar tabbas kasar saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila suna ci gaba da tattaunawa kan yadda za su bullo wa lamarin tuni dama tsohon ministan harkokin wajen kasar saudiya adil ajubair kafin tube shi a kan mukaminsa na ministan harkokin wajen saudiya kan batun kisan gillar jamal kashogi ya yi furuci da cewa sun kammala wasu tsare-tsaren kulla alakar jakadanci tsakanin ƙasarsa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kawai lokaci suke jira jirgin saman yakin kasar saudiya ya yi lugudan makamai masu linzami kan lardin sa'ada na kasar yemen rahotanni sun bayyana cewa jirgin saman yakin saudiya ya yi lugudan wuta ta hanyar makamai masu linzami kan yankuna da dama da suke lardin sa'ada da ke shiyar arewa maso yammacin birnin sana'a fadar mulkin kasar ta yemen a yammacin jiya juma'a majiyar tsaron kasar yemen ta bayyana cewa jirgin saman yakin kasar ta saudiya ya yi lugudan wuta kan gundumomin shadda da raza da suke lardin na sa'ada kuma har-haren suna zuwa ne bayan lugudan wuta kan yankin gafira da ke gundumar hudeda a wani sabon matakan wuce gona da iri kan kasar ta yemen ƙarshen labarun duniyan kenan. yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. mu a yau.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 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ci gaba da ruruta wutar rikici a falastinu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. ofishin gudanarwa na kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ya yi kira ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa kan ta ɗauki matakin da ya rataya a wuyarta dangane da yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da ruruta wutar rikici da tashe-tashen hankula a falastinu hakanan mataimakin babban sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa kan harkokin da suka shafi yankunan ƙasashen larabawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mamaye sa'id abu ali ya yi kakausar suka tare da yin allah wadai kan kisan gillar da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi wa karamar yarinya mai suna jana zakarna a garin janin wacce ta yi shahada sakamakon harbin ta da bindiga inda ta shiga cikin sahun falasɗinawa da suka rasa rayukansu babu gaira babu dalili mataimakin babban sakataren kungiyar haɗin kan kasashen larabawa kan harkokin da suka shafi yankunan kasashen larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye sa'id abu ali ya kara da bayyana cewa ci gaba da aiwatar da kisan gilla kan ƙananan yaran falasinawa ya kai ga shahadan yara kimanin 61 a wannan shekara kuma ita ce shekarar da aka fi zubar da jinin ƙananan yara a tsawon shekaru masu yawa da suka gabata yana mai nuni da cewa tun farkon wannan shekara ta 2022 zuwa yanzu haka jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kama ƙananan yara 815 kuma zuwa yanzu akwai ƙananan yara kimanin 150 a garkame a gidajen kurkuku kurkukun haramtaccen kasar ta isra'ila sannan a tsawon shekaru tun daga shekara ta 1967 zuwa yanzu yawan yaran da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kama tare da tsare su a gidajen kurkuku sun haura zuwa dubu hamsin sakamakon haka sa'id abu ali mataimakin babban sakataren kungiyar haɗin kan kasashen larabawa kan harkokin da suka shafi yankunan kasashen larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye ya jaddada yin kira ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da kuma ƙungiyar tarayyar turai gami da dukkanin ƙungiyoyi da cibiyoyin kula da haƙƙoƙin ƙananan yara a duniya kan su yi aiki da haƙƙin da ya rataya a wuyar su wajen ganin sun kare yaran falastinawa daga bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila abu ali yana mai fayyace cewar dole ne akan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatocin ƙasashen duniya su sauke nau nauyin da ya rataye a wuyarsu wajen kare yaran falasinawa daga bakar siyasar zalunci da suke fuskanta daga bangaren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda sa'id abu ali ya gabatar da tambayar cewa har zuwa yaushe za a ci gaba da yin shiru tare da kawar da kai daga ire-iren waɗannan manyan laifukan cin zarafi kan al'ummar falasinu musamman ƙananan yara da fararen hula da a kullum rana ake aiwatar da kashe-kashen gilla kansu ba tare da rahama ko nuna ruhin ɗan adam dangantaka ba ko kuma kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa ba inda hakan yake matsayin jajircewa da mahukuntan yahudawan sahayuniya suke yi a fagen aikata muggan laifuka masu yawa da suke buƙatar bin kadi da nuna rashin amincewa ƙarara tare da ɗaukan matakan gurfanar da su a gaban kotun ƙasa da ƙasa musamman kotun da ke hukunta manyan laifuka a duniya abu ali ya kuma jaddada wajabcin ci gaba da nuna goyon baya ga falastinawa da ƙarfafa su akan tsayin daka wajen ƙalubalantar waɗannan kan matakan wuce gona da iri da kuma yaƙi a fili da mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila har al'ummar falasɗinu ta cimma dukkanin manufofinta da suka hada da kafa 'yantacciyar ƙasar falasɗinu da kudus zai kasance babban birninta da kwato haƙoƙinsu domin rayuwa cikin 'yanci da walwala bayan kawo ƙarshen mame yankunan su da aka kwace da ƙarfin tsiya a nata bangaren majalisar ɗinkin duniya ta fitar da rahoto a farko-farkon wannan shekara ta 2022 kan ire-iren matakan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aiwatar kan ƙananan yara a shekarar da ta gabata ta 2021 inda rahoton ya fayyace cewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ita ke da alhakin aiwatar da kashe-kashen gilla kan kananan yaran falasinawa 78 tare da jikata wasu 982 na daban da suka hada da raunuka da suka kai ga gurbata musu halitta a yankunan falasinawa a shekarar da ta gabata ta 2021 wannan rahoton ya zo ne a matsayin rahoton shekara-shekara da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ke gabatarwa kan mummunan halin da ƙananan yara suke fuskanta a lokutan tashe-tashen hankula a duniya inda a shekara ta 2021 rahotonsa ya fi mai da hankali kan halin musgunawa da ƙananan yaran falastinawa suka fuskanta daga hare-haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin rahoton babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗin cewa matukar aka sake samun adadin ƙananan yara da ake take musu haƙoƙi tare da musguna musu a falastinu to babu makawa za a sanya haramtacciyar kasar isra'ila cikin jerin kasashe masu aiwatar da kisan gilla kan kananan yara a duniya a rahoton shekara ta 2022 da za a fitar nan gaba a nasu bangaren kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya kamar kungiyar human rights watch a ta bakin babbar darakta mai kula da harkokin kare haƙƙin ƙananan yara a kungiyar joe baka ta yi suka kan rahoton babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres tana mai faice cewa rahoton guterres bai gabatar da bayanai masu gamsarwa kan batutuwan munanan ayyukan cin zarafi da ake yi wa yara da kuma ƙasashen da suka shahara a fagen cin zarafin ƙananan yara a shekara ta dubu biyu da ashirin. 21 ba jami'ar ta kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta ƙara da cewa rashin sanya sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ake zargi da kashe ƙananan yaran falasɗinawa 78 tare da jikata wasu 982 na daban da raunukan da suka kai ga gurɓata musu halitta a yankunan falasɗinawa a shekarar da ta gabata ta 2021 cikin jerin waɗanda suka aikata abin kunya a fagen cin zarafin ƙananan yara a duniya sarayar da wata dama ce da za ta kai ga hukunta masu hannu a ayyukan cin zarafin ƙananan yara a duniya amma babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya sanya sunayen wasu sojoji da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suka aikata cin zarafin ƙananan yara da ya gaza na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila har ila yau a rahoton da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar a watan yunin shekarar da ya gabata ta 2021 babbar darakta mai kula da harkokin kare haƙƙin yara a kungiyar joe baka ta bayyana cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki matakin kubutar da bangarorin da suke da hannu a tafka muggan laifukan aiwatar da kisan gilla da jikkata yara ta hanyar raunukan da suke gurɓata musu halittu a rahoton da kungiyar ta human rights watch ta fitar a wancan lokaci ta yi kakkausar suka kan rashin sanya sunayen haramtacciyar ƙasar isra'ila da rundunar ƙawancen saudiya mai yaƙi a ƙasar yemen cikin jerin ƙasashe masu keta haƙoƙin ƙananan yara a duniya da aka san su da jerin sunayen kasashe masu tabka abin kunya a duniya babbar daraktar mai kula da harkokin kare haƙƙin yara a ƙungiyar ta human rights watch joe baka ta ƙara da bayyana cewar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ɗauki matakin yin suka kan ɓangarorin da suke yaƙi kuma suke da hannu a tabka muggan laifukan cin zarafin ƙananan yara musamman aiwatar da kisan gilla kansu da jikkata su da suka kai ga gurɓata musu halitta a rahotonsa amma ya kau da kai dangane da haramtacciyar kasar isra'ila da rundunar kawancen saudiya tare da ɗaukan matakin rufa-rufa ta hanyar rashin sanya su a cikin jerin ƙasashe masu tafka abin kunya ta hanyar cin zarafin ƙananan yara jobaka ta jaddada cewar matakin kawar da kai da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ɗauka kan cin zarafin yara a ƙasar yemen da yankin falastinu a cikin rahotarsa yana matsayin cin amanar yara ne da kuma ƙarfafa ɗabi'ar sarayar da haƙoƙinsu ta hanyar rashin hukunta masu laifi har ila yau kungiyar human rights watch ta yi kakkausar suka kan rashin sanya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da rundunar kawancin saudiya da ke yaƙi a kasar yemen cikin jerin sunayen da suke bakin littafi saboda cin zarafin ƙananan yara kuma tana ɗaukan hakan a matsayin rashin adalci babbar daraktar joy baka ta kuma ja hankalin babban sakatar majalisar ɗinkin duniya da cewa dole ne antonio guterres ya yi watsi da duk wani tasirin siyasa a fagen gudanar da harkokinsa wajen fayyace hakikanin gaskiya da tabbatar da cewa duk ɓangaren da ya saba doka a hukunta shi kamar yadda doka ta tanada sakamakon haka yana kan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya dage kan sanya dukkanin waɗanda suke keta doka ta hanyar cin zarafin yara cikin jerin sunayen da aka tanada ga masu ɗabi'u irin tasu tun a shekara ta dubu ce majalisar ɗinkin duniya ta fara sanar da jerin sunayen ƙasashe da suka shiga cikin sahun masu cin zarafin ƙananan yara a duniya waɗanda kuma ake kira da jerin sunayen da suka shiga baƙin littafi da suka haɗa da ƙungiyoyi da gwamnatoci da suke da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 a rana irin ta yau yakan zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na sar zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya ko mai aski ba da raka a jihar da magaram jamhuriyar Niger. Ina so ku bani dama zan gaida yan uwa da amna arziki da farko ina gaida dukkan ma'aikatan naku tare da Hassan Barka gabaki da ina gaida su. Ina gaida tsoho mai albarka wanda ke birnin Yame. Ina gaida Sunusu Madattai, Tasiyun Ngwatudu, Isuhu Madattai, Baba Lefe, Raba mai aski, Aziz Crazy, Letoro mai sans da Hussein Starka wani kwalliya da Muhammad sani umar fadal bege da duka da yan jihar da magaran gabaki daya birni da karkara ina gaida su ina gaida shi da tahir da alkasim da banzema duka da wanda suke a gara su gabaki daya ina gaida su ina gaida shi eh, mamman buniya kuba washe wanda yake jihar tawa ina gaida da abokina na zefi ibrahim galmaran shagari ilyas yakubu da gawa kadoro da kadan fulanin wargi da tsada mai kwamfuta da duka dai yan bagwarmaya gabaki ɗaya na gaida su kowa da kowa a duk inda suke mai magana ko mai aski mararaka a jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar Radio Iran muna farin ciki da kuke ba mu dama muna meka sakon gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida Hassan Barka ina mishi fatan alkhairi. Akwai abokina Alkasum da ke agadas ina gaida shi ina mishi fatan alkhairi ina gaida Mamman Buniya Awashe ina mishi fatan alkhairi. yana ga da yarbe mai kanti akwai abokina sabu sabiola akwai sani sangor akwai abdulaziz enzero zero akwai mamman firizidan ne na aji daidai nazari ina gaida shi ina mashi fatan alkhairi ina gaida usaini star kaso kwalliya isu madattai sunushi madattai su ma ina masu fatan alkhairi mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa gidan radiyon Iran. Asan barka dubun gaisuwa da watal alheri zuwa gare ku gabaki daya yan cikin gida wannan na radiyo Iran kuna magana da Sani Bulacan da ake cima Jimana daga nan birnin Zandar jihar Nijar. Da farko dai ina godiya da ba mu dama da kuke ba mu dama gaishe-gaishe na karshen sati. Da farko dai ina gaida dan uwana Asan Garba dubun gaisuwa da watal alheri zuwa gare ka da iyalanka da abokan aikin ki gaba daya. A garas ina gaida gaida asan jogoguwa nan kasuwar gabas ina gaida alka gyaran boka a nan kasuwar gabas ina gaida maman mai gyaran belina a nan kasuwar gabas ina gaida maman bagobiri mai gyaran belina shi ma a nan kasuwar gabas ina gaida Italimi mai attarugu a nan kasuwar gabas ina gaida mauli mai attarugu a nan kasuwar gabal Gadas ina gaida amma shayi a nan da magaram kulan daga ina gaida masta mai mai a nan kulan daga sha da magaram ina gaida loli mai mai a nan kulan daga sha da magaram ina gaida laitoro a bakin likita mai mai shi ne shi ma a nan sha da magaram ina gaida da kule a nan cikin otal kuren daga jiya da magarama ina da dogo mai gadin otal a nan cikin otal amadu kuren daga to dubin gaisuwa da watan alheri zuwa ga kowa ga kowa da tsoho mai albarka birnin yamai ina gaishe shi kuna magana da salihu balasa daga nan karshe kuren daga jihar da magaram a nan birnin nijar to salamu alaikum godiya mu assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci tairan suna na gwani lawan ali game da nasu kuwan daman tura sakon gashe gashe zuwa yan waga abokan arziki sai ta tahir gadas ina gaida kawa wato sunu su maɗatai da magaran isufu maɗatai da magaran musa hadirin asba da magaran ina gaida ka domin jimi a daidaita ina gaida ka a usman star kayan kwalliya da magaran ina gaida ka na zifi rigar malam shagari ina gaida ka wato abokina ya bala sani ta kai yan wal jali ta kai wato ba zan manta da kai ba baban gida bu fajiwa suleiman dan fulanin fita abba na jamila fajiwa ina gaida ka wato baban nan mai shago game da bazan manta da kai ba ibrahim irbi kusfa zaria da kwarata lawan a zaria ina gaida ka wato a murtala da batika ga dama ina gaida ka wato a kahila ungu ina gaida ka wato usman sani kashirmu ina gaida ka shamsi kashirmu. ina gaida ka wato abokina Ilyas M Ilyasu Gulawa ilyasu Ibrahim Kedi dan Busha ina gaida ka wato da mai kwamfuta mai yama ina gaida ka tsoho mai albarka ina gaida ku al'ummar a jamhuriyar Nijar wannan suke aiko da ra'ayoyinsu gidan wannan rediyo da wannan ma ba su aikowa da duk masu sauraro Hassan barka ban manta da kai ba da kai da 'yan uwanka abokan arzikin ku a za ku tashi lafiya wani lawan. lawan ali gamar tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum biyu hausa mai magana abdulmana mera mitu harak da magaram da farko a gaida mun suna su maɗattai isu maɗattai baba lefe lawal amurka musa da masu kwansil dj alisto wamma zan umaru shugaba rabu mai aki alhaji lawal tati mai magana abdulmana mera mitu harak jamhuriyar niger Assalamu alaikum radin jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani launa da gamarar nasu kuban dama tura sakon gaishe gaishe zuwa ga yanwa da abokan arziki kamar irin abdulrashid abubakar nijar na gaida ka wato abdullahi ba arna lasaddi bulama limi gallaba na gaida ka bulama kulla kan diwal bukar na gaida ka wato abokina kwamarat um, uh, umar babban ya sabon gida na gaida ka da wato kwamarat ibrahim lara gabta zan manta da kai wato musa usman bularafa na gaira ka kamilu mai salati gamadan ina gaida ka wato abokina a mukutar mahuta ina gaida ka dukkan masu sauraron wannan gida da masu sauraro da masu turo rayunsu ina gaida kowa da kowa na ku gani lawan ali game har kullum ina gaida ka sun barka kai da ma'aikatan baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya ne daga tashar da magaran ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida asan alhaji umar ina gaida asan barka mashirin shirin nan ina gaida gadoro diga ga dan fulanin wardi ina gaida yabi mai kayan kali kulab da magaran ina kwana ina gaida ali gurji kulab da magaran ina kwana ina gaida yahaya mai gyaran waya salula cikin tashar da magaran ina gaida nura mai gyaran waya salula cikin tashar da magaran ina gaida abdu kirimo ina gaida alhaji asan konami ina gaida abdu kako mai essence ina gaida kowa da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio iran radio mai albarka ina gode muku da kuka bamu dama muna gaida yan uwa da amanna arziki cikin wannan shahi mai albarka daga warko dai hassan barka ina gaida ka da kai da iyalanka ina gaida lawar abbali agadas ina jinjina maka shi da tayar agadas kai ma ina gaishe ka Eh, lawa andu nan gaya mai kaima ina gaida ka tsoho mai albarka kaima ina gaishe ka muhammadu dan bari wuri kaima ina jinjina maka ina gaida ka iso madatte kaima ga gaiso kanan iliya hamidin kaima ina gaida ka da bingirawa kaima ina gaishe ka daga rako isa malam agadas kaima ina gaida ka isa feti ina jinjina maka ina gaishe ka ayuba arlet kaima ina gaida ka da eh, kuma ina gaida alhaji muhammadu hakimin kwara shabda bilaji na kwara karama ina gaida shi ila hakimi na babban katami kaima ina gaida ka sai in komo nan gaya mai hadi ba da masu radio niger kai ma ina gaishe ka isu mamman amfani kai ma ina gaida ka duka yan uwa wanda a cikin wannan shahi mai albarka duka ina gaida kowa da kowa ni ne alhaji amman tari mai sauraron ku yau da kullun ina gaida kowa da kowa allah da shi taimake mu kuma allah shi mu ne jagora allah ka ba kasashen musulmi allah ka ba su zama lahiya allah ka ba mu sahiya kuma mai albarka. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Siraju Haruna wanda aka sani da Letoro a damagar jamhuriyar Nijar. Eh na shigo cikin wannan gida domin in yi sakon gashe-gashe kamar haka. Asan barka ina ma fatan alkhairi da ku da ma'aikatan ku na radio Iran kuma ba zan manta da isu madatai sanushi garin madatai dukkan sanan damagar jamhuriyar Nijar. Akwai abokina Alhaji Lawal Tati gidan madara akwai Abdulaziz Frezi unguwar Share zamna akwai Kabiru wanda yake eh in a nan da kuma akwai abdulrahman da ka sani abdo kibiya da magaram akwai dozman ta mai to shugaba rami asiri dukkan sa'anan da magaram jamhuriyar nijar akwai miji soja mai arewa a nan da magaram eh kuma ba manta da ibrahim nan bakin ofital mai farmasi da magaram eh na koma tare najeriya kado riga ga dan mutanen warshe tahir m tahir jambulo kano najeriya musa hadaran asfa kashe mai sabko ilyas yakuba isa musa a niyame ba zan manta da shi ba kuma akwai abokina ilyas agars akwai isa ah, na shi ma ina gaida shi iliya mai shayi garkin daura da najeriya suna nasiraji haruna wanda aka sani da litora da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana Murtala Salisu wanda aka sani da MP daga nan Ramfo na Randa bakwai da gidan da magaramcin jamhuriyar Nijar. Muna jin daɗi duba da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakinmu da kuma faɗar mu Da yake muna ƙarshen mako za mu yi amfani da wannan dama domin gaida yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida shugaba Rafa mai aski, akwai Usaini Star kasuwar kwalliya, akwai Letoro mai isan sai da ke nan bakin hospital, akwai Muji soja mai adaidaita da ke nan bakin obital akwai abala lanse da ke nan adola wani biye akwai su madatai akwai sunusi madatai da kuma babaye gambo akwai babaye lefe akwai lola american shugaba na big akwai musa barmasi wanda aka sani da consil akwai umar taku akwai idrisa bawan allah akwai hamisu dan kuka eh, ko tashi lafiya mai magana masala salisu wanda aka sani da mt daga nan ramfu wannan randa bakwai da ke da magaramkin jamhuriyar niger assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio murya musulunci tsayaran sunana na nafi baban nafisa dan wadda zan dake nan birnin tarayya abuja nigeria eh na gaishe da ku mun gode da dama da kuke ba muna gaishe da yan da na arziki eh kai tsaye dai ina gaishe da munji soja wanda aka yi munji muhammadu na kai soja da ke nan bakin likita duci zandar akwai siraji haruna wanda aka yi da letora da fatan kuma eh baba tsoho mai albarka tun daga na habon birnin yamina cikin kushilla akwai abokina musa bar wanda ke can garin gaya akwai ana mai tarko can garin gaya akwai musa adaran asuba can gaya akwai isa musa wanda yake a can eh, akwai loli dan bare bari shugaba na fada a mazajen daga can garin yamai akwai sarkin aiki na kasa alherin allah kai mishi idan eh, gaisuwa da fata alkai zuwa ga mai sai garba allah direktar ikon dan musa wanda yake nan mazaunin tesa akwai direktar ilyas abdulmuni da harkata na radio garkuwa daga naku dan uwanku na fi babban na fisa daga nan birnin tare abuja nigeria To da fatan duk lahirin waɗanda aka gaida sun ji saƙon ina ga kuma da hakan ne zan sha birki a cikin shirin na yau wani sabo kuma sai gobe idan Allah ya kai kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. sai shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a masu wurare Assalamu alaikum. barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya da fatan masu a sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. yanzu kuma bari mu shiga cikin kwaryar shirin a yau shirin namu zai ci muku bayani ne game da abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran wanda idan ana biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da muhimman wurare masu jan hankali wanda masu sha'awar yawon da ido za su su gani domin amfana da kuma kallo a makon jiya mun kawo muku bayani ne game da fadar rastam da irin abubuwan da suke zagaye da wurin da kuma irin gine-ginen da aka yi da yadda aka gina wannan wuri da tsayi na tubali wanda muka kawo cewa a wurin akwai gida na ƙarƙashin ƙasa akwai ƙofar shiga da kuma wajen da aka ware domin masu tsaro da masu gadi su kasance a wurin har ila yau kuma mun bayyana cewa akwai hasumomi guda goma sha biyar da ma hasumiyar tsaro wanda ke wajen daga nan kuma mun yi muku bayani game da fadar falakul aflak wanda tana wani yanki ne da ke kusa da garin korom Abad da ke cibiyar ladar Laristan da ke yammacin kasar Iran. to yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya inda za mu karkata da aka shirin namu bukacokam zuwa birnin shiraz shi dai wannan birni yana ɗaya daga cikin muhimman biranen yawon buɗe ido da ke lardin fars na ƙasar iran hakika birnin shiraz yana da guraben tarihi da ba su da tamka a faɗin ƙasar nan yana da yanayi mai kyau wanda hatta lokacin sanyi ma yana ɗaukar hankalin masu yawon buɗe ido na ciki da waje daga cikin waɗannan wurare na tarihi akwai darvoze qur'an, Takt jamshid fadar karim khan Hafiziyye da sa'adiyye da lambun iram da kuma lambun dalishka da suka hada da wuraren ɗaukar hankali na addini da na tarihi da na al'adun farisawa da ke nan ƙasar baya ga muhimman wuraren da ke ɗaukar hankali rumman ɗin birnin shiraz yana da nashi matsayi da kuma abubuwan da ya keɓanta da shi na musamman a lokacin sanyi ruman ɗin birnin shiraz yana zama a matsayin kamar wani abu ne da ake amfani da shi ga baƙi idan ka je gidajen iraniyawa suna aje wannan ruman ɗin a matsayin wani abu da suke tarban baƙi da shi saboda kyansa da zaƙin da yake da shi amma irin wannan lokutan yanayin yadda ruwan sama ke zuba yakan sanya garin ya ƙara kyau ya ƙara fitowa musamman ma a lokacin da duhu ya riga ya yi dare ya fara shiga to lokaci ne wanda yake ƙara burgewa da ɗaukan hankali ga masu sha'awar zuwa yawan buɗe ido to daga nan kuma bari mu karkata zuwa ga wani daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali a birnin na shiraz akwai gidan wanka na wakil da ke kusa da kasuwa da masallacin wakil shi dai wannan gidan wankan an yi shi ne a zamanin daular zandiya bisa umarnin karim khan zanat faɗin wannan waje mai tarihi da aka yi shi da fasahar gine-gine da ba shi da tamka ya kai mita murabba'in dubu goma sha ɗaya kuma tsawon wannan ginin mai cike da tarihi ya kai mita tamanin fasahar gine-gine da aka amfani da ita wajen gina gidan wanka na wakil fasaha ce da aka ɗauko ta daga fasahar gine-gine a zamanin tsohuwar daular farisa kuma an gina ta ne ta hanyar fitar da kusurwoyi guda takwas daga cikin abubuwan da gidan wanka na wakil yake banta da shi akwai yadda aka yi amfani da wani sinadari domin ya ƙara masa ƙarfi wajen fada da damshi da kuma wajen ƙawata rufi da katangar wannan ginin ko kuma katangar wannan gidan wankan a yau an mayar da gidan wankan wakil shiraz a matsayin gidan adana kayan tarihi na sanin halayyar ɗan adam wanda kana shiga wajen za ga irin al'adu da ɗabi'u da yanayin tufafinsu na gargajiya da kuma tsoffin al'adun mutanen birnin shiraz gidan wanka na wakil shiraz yana cikin jerin ababen tarihi da aka yi musu rijista a nan kasar iran kuma ana lissafa shi a cikin ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon bude ido mai ɗaukar hankali a lardin fars To masu saurare kada ku shafa wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Idan ana magana a kan birnin Shiraz to ba za a yi taɓa yin tuya a manta da albasa ba domin kuwa dole ne a taɓa fitaccen mawaƙin nan masani na ƙasar Iran mai suna Hafiz Shirazi. Wane ne Hafiz Shirazi? Hoja Shamsuddin Muhammad Bini Bahauddin Shirazi ya rayu a shekara ta 727 zuwa shekara ta 792 hijira kamariya wato a karni na 14 miladiya kenan yana daga cikin mashahuran mawakan kasar iran kuma ɗaya daga cikin fitattun masu iya maganar hikima a duniya wannan mawaƙin sunansa ya shahara tun yana matashi ya yi zarra a ilmomin addini da adabi a zamaninsa kuma an mayar da gidansa a matsayin wata matara ilimi da adabi ya kasance a wancan lokacin ya zurfa iliminsa a fannoni daban-daban na adabi kuma ya haddace alkur'ani baki ɗaya wanda akan haka nema aka yi masa wannan lakabi da suna hafiz wato ake cewa hafiz shirazi diwanin hafiz shirazi yana kunshe da gazaliyat wato waƙoƙi na hikima guda ɗari biyar da waƙoƙi da ƙasidu masu tarin yawa a cikinsa yanzu haka akwai kwafin littafin diwanin wake-wake na hafiz shirazi a ɗakin karatu na ƙasar iran da na ƙasar india afghanistan pakistan da kuma ƙasar turkiya to masu wurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan a biyo mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan amma don waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma a cigaba da biyar shirye-shiryenmu a mu na yanar gizo www.hausatv2.ng shirin na karshe shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda majalisar dokokin ƙasar Tunusiya ta nan gaba za ta kasance ne musamman bayan da shugaban ƙasar ya gudanar da garan bawul a tsarin dokokin zaben majalisar da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. al'ummar tunusiya za ta gudanar da zaben 'yan majalisun dokokin kasar a ranar 17 ga wannan wata na disamba da muke ciki inda majalisar dokokin za ta shafi tsawon shekaru biyar kuma majalisar dokokin kasar za ta kunshi 'yan majalisu 161 ne maimakon 217 kamar yadda zaben majalisar dokokin kasar ta tunusiya a wannan karo zai gudana a kan sabon tsarin zaɓe na kai tsaye daga ɗaiɗaikun mutane kuma yawan 'yan takarar majalisar sun sun kai dubu kuma ɗari tara da talatin da shida maza ne sannan mata ɗari da ashirin da wato mata za su kunshi kashi goma sha biyu cikin ɗari kenan inda a wannan karo aka samu koma baya mai tazara a fagen halartar mata da suka tsaya takarar majalisar dokokin ƙasar ta tunusiya matsalar koma bayan yawan 'yan takarar majalisar dokokin tunusiya a tsakanin mata ya samo asali ne sakamakon sabuwar dokar zaɓe da shugaban ƙasar kais sa'id ya kara inda sabon tsarin zaben kai tsaye daga al'ummar ƙasa ya rusa ka'idar samun daidaito tsakanin yawan 'yan takara maza da mata a ƙasar kamar yadda a zaben 'yan majalisun dokokin tunisia a wannan karo ma'aikatan ma'aikatar ilimi ne suke kan gaba a jerin sunayen 'yan takara da yawan su ya kai 273 a cikin jimillar 'yan takara 1,058 sai kuma ma'aikatan gwamnati da suke rufa musu baya da kuma masu sana'o'in hannu sannan a ɗaya ɓangaren kuma adadin 'yan takara daga cikin 'yan kasuwa ya ragu saɓanin yadda aka samu a zabukan da suka gabata domin da yawa daga cikinsu sun fito takara ce a jerin sunayen jam'iyyu wannan shine zaben 'yan majalisun dokokin tunusiya da zai gudana a karan farko tun bayan da kasar ta samu 'yancin kanta bisa tsarin da ɗaiɗaikun mutane za su kada ƙuri'a domin zaben ɗaiɗaikun 'yan takara bayan da shugaban kasar kai sa'id ya rusa tsarin da jam'iyyu suke gabatar da jerin 'yan takararsu ko gamayyar 'yan takara masu zaman kansu suke fitar da jerin sunayen waɗanda suka tsayar kamar yadda dokar kasar a baya ta kunsa kuma wannan sabon tsari da shugaban kasar ya bullo da shi yana daga cikin umarnin shugaban kasa na musamman da ya fara aiki da shi a maimakon kundin tsarin mulkin kasa tun a ranar 25 ga watan Yulin shekara ta 2021 kan tsarin zaben majalisar dokokin kasar Tsarin zaben ɗaiɗaikun 'yan takara kai tsaye yana daga cikin sabon tsare-tsare da shugaban kasar Kais Sa'id ya gabatar ta hanyar yin watsi da jerin sunayen 'yan takara da jam'iyyu za su gabatar ko gamayyar 'yan takara masu zaman kansu suke fitar da sunayen da suka tantance a tsakanin su kuma shine abin da dokar zaben kasar ta shimfiɗa a baya fitattun jam'iyyun siyasa musamman jam'iyyar annahada da jam'iyyar free destorial party da take da sabanin mahanga da jam'iyyar annahada da kuma sauran jam'iyyu masu sassaucin ra'ayi da na mazan jiya sun bayyana matsayinsu na kauracewa zaben 'yan majalisar dokokin kasar ta tunusiya da ke tafe a ranar goma sha bakwai ga wannan wata musamman sakamakon canje-canje da shugaban kasar ya shigar a tsarin zabukar kasar kasar inda suke bayyana matakan nasa da juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasar yayin da kananan jam'iyyun siyasa ne kadai suka amince da sauye-sauyen da shugaban kasan ya gabatar kuma suka tsayar da 'yan takararsu sannan jam'iyya mafi shahara a cikinsu ita ce jam'iyyar people's movement wacce a zaben baya take da mambobi a majalisar dokokin kasar goma sha biyar yayin da sauran jam'iyyun ba su da wakilai a majalisar 'yan adawa a kasar ta tunusiya suna ganin majalisar dokokin kasar da za ta zo nan gaba za ta kasance mai rauni kuma mambobinta za su kasance ba su da wata kima kamar yadda babu wani shirin siyasa da za su samu daidaito a kansa yayin da masu goyon bayan shugaban kasar kais sa'id suke ganin sabuwar majalisar za ta kunshi bangarori da suke da mahangan siyasa guda da nufin ciyar da kasar gaba hakanan masharhanta suna bayyana cewa sabuwar majalisar dokokin kasar da za ta zo nan gaba baya bayan zaɓe za a samu giɓi musamman a adadinta saboda akwai mazaɓu bakwai da suke ƙasashen waje ciki har da na ƙasashen larabawa da ba su da 'yan takara don haka zai zama dole a kan majalisar dokokin tunisia ta nan gaba a zamanta na farko ta zama tana da giɓin guraben 'yan majalisu bakwai da ya zama dole ta rubuta wa hukumar zaben ƙasar cewa ta shirya zaben cike gurbinsu shirya wani bangaren zaben zai buƙaci lokaci da hukumar zaben ƙasar za ta sake gayyato masu kada ƙuri'a da kuma yin sabbin tsare-tsare kuma hakan na iya sanyawa a sake yin kwaskwalima ga dokar zaben ƙasar domin rage sharuɗanta misali a duk lokacin da aka samu gurbi a majalisar mai zuwa hukumar zaɓe za ta shirya zaɓuka na cike gurbin yayin da tuni a mazaɓar akwai zaɓaɓɓen ɗan majalisa kenan zai zame a mazaɓa guda an samu 'yan majalisu biyu wanda da tun farko aka zaba da kuma na biyu da za a zabo lamarin da dokar zaben kasar ta hana masu fashin bakin siyasa suna ganin za a gudanar da zaben majalisar dokokin kasar mai zuwa ne bisa ka'idojin sabon kundin tsarin mulki da shugaban kasar ya tsara da kansa wanda zai maye gurbin shugabancin kasar da na majalisun dokoki tare da ƙara wasu ƙarin iko ga matsayin shugaban ƙasa saɓanin majalisar da ta gabata wacce ta ba da kariya mafi ƙarfi ga wakilan majalisar na fuskantar barazanar janye aminci kansu daga kashi goma na masu kada ƙuri'a a mazaɓunsu idan suka saba alkawuran da suka ɗauka kafin zaɓe kamar yadda sabon kundin tsarin mulkin ya kuma haramta wa ɗan majalisa canza jam'iyya zuwa wata jam'iyyar ta daban ba wacce aka zaɓe shi a kanta ba kamar yadda a baya ɗan majalisa yake da 'yancin canza jam'iyya magoya bayan shugaban ƙasar suna ganin cewa matakan da aka bullo da su za su kare martabar al'umma da kuma hana abin da ake kira yawon shakatawa a tsakanin jam'iyyu sai dai 'yan adawa sun yi tsokacin cewa sabon matakin zai raunana karfin 'yan majalisar hakanan an bayyana majalisar dokokin da ta gabata da cewa tana da iko da karfin gabatar da daftarin kuduri da nufin neman amincewa da ita a matsayin dokar kasa kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar na shekara ta 2014 ta tabbatar da hakan amma majalisar dokokin kasar mai zuwa karkashin sabon kundin tsarin mulkin kasar 'yan majalisu za su kasance ma'aikata ne kawai ba su da hurumin kafa sabbin dokoki a kasar kamar yadda a sabon kundin tsarin mulkin tunisia shugaban kasa yana da damar gabatar da daftarin dokoki da suke da fifiko wajen yin la'akari da su yayin da wakilai suke da damar gabatar da shawarwarin doka bisa sharaɗin wakilan da suka gabatar da shawarar su kai goma hakanan dukkanin shawarwarin dokoki ko shawarwarin neman gudanar da kwaskwalima ga dokokin da 'yan majalisu za su gabatar ga majalisar dokokin kasar mai zuwa ba za a amince da su ba idan har za su kawo cikas ga kasafin kuɗin gwamnatin kasar 'yan adawar tunusiya dai suna ganin cewa majalisar dokokin da za ta zo a nan gaba za ta kasance majalisa ce ta je kana yi ka domin ba ta da wani iko duk wani iko yana hannun shugaban kasa tare da faɗaɗa ikonsa a kundin tsarin mulkin kasar yayin da masu goyon bayan shugaban kasar suke ganin cewa majalisar dokokin kasar tana da tasiri wajen kawo daidaito da shugaban kasa musamman a fagen zartar da kudurori da kuma sanya ido kan ayyukan gwamnati game da janye amincinta kanta sabon kundin tsarin mulkin tunisia ya tanadi cewa shugaban kasa ne ke da hurumin nada shugaban majalisar zartarwar kasar wato prime minister kuma shine zai tsara manufofin kasa baki daya da tantance mahangarta kawai zai dauki matakin sanar da majalisar dokokin kasa ce da na yankuna a gefe guda kuma a kundin tsarin mulkin da aka soke a baya na shekara ta 2014 ya tanadi cewa jam'iyyar da ta samu mafi rinjaye a kujerun 'yan majalisun dokoki ita ce za ta zaɓo firayim da zai kafa gwamnati a ƙasar sabon kundin tsarin mulkin ya tanadi cewa majalisar dokoki da majalisar ƙasa da na yankuna su ne za su haɗu gaba ɗaya su nuna adawar su ga manufofin gwamnatin ƙasa da ayyukanta ta hanyar gabatar da jerin tuhumce-tuhumce da suke yi هي كانت sai dai shugaban ƙasa ne yake da zaɓi kaɗai ya amince da murabus ɗin gwamnatin idan aka sake gabatar da ƙudurin sake zarginta a karo na biyu ko kuma ya rusa majalisar dokokin ƙasa da na yankuna ko ɗaya daga cikinsu a nashi mahangar dangane da sabon tsarin zaɓe a ƙasar tunisia musamman rusa matsayin jam'iyyu na tantance sunayen 'yan takara ko gamayyar 'yan takara masu zaman kansu na fitar da jerin sunayen waɗanda suka tsayar kamar yadda dokar ƙasar a baya ta kunsa shugaban jam'iyyar national plate party kuma tsohon minista a kasar ta tunisia mabruk karshe ya jaddada cewa sharuɗan zaɓe da aka amince da su a halin yanzu ba su da manufa mai inganci yana mai fayyace cewar a baya jam'iyyu ne suke gabatar da sunayen 'yan takara gaba ɗaya kuma suke ɗaukar nauyin tantance 'yan takarar wato akwai wata matatar siyasa da take tace 'yan takara da ake kira da jam'iyyu hakanan akwai shugabannin jerin sunayen 'yan takara masu zaman kansu kuma suna da hormon tantance 'yan takara wajen zaɓar sunayensu amma a halin yanzu babu wannan matatar shingen tsayawa takara da za a bi wajen cancantar ɗan takara maburu karshe ya kara da jaddada cewa a halin yanzu duk wanda yake da burin samun kuɗi da samun kariya a matsayinsa na ɗan majalisar dokoki kawai sai ya tattara sanya hannun mutane 400 ko da kuwa ta hanyar yin amfani da kuɗaɗe ne domin samun kaiwa ga burinsa na zama ɗan majalisar dokokin ƙasa shugaban jam'iyyar ta national flight party yana mai fayyace cewar jerin 'yan takarar tana kunshe da sunaye da ba a san ko su wane ne ba lamarin da zai janyo rashin mutunta da tunusiya a sakamakon mambobin 'yan majalisar ta domin zai yiwu a samu mai fataucin muggan kwayoyi ko mai sayar da giya ko kuma masu fasa kwabri a cewarsa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. baki daya sai Allah kama can jama'a da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kowa na ke nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.